واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب ya ku muminai ku tuna ni'imar Allah a kanku ta yadda shaidan ya kyautata wa mushrikai ayyukansu ya ƙarfafa su a kan gamuwa da musulmai da yaƙarsu ya ce da su yau babu mai rinjaye a kanku kuma ni zan taimake ku in tselitar da ku daga maƙiyanku yayin da jama'ar biyu suka gamu jama'ar muminai a tare da su da mala'iku suna taimakonsu da jama'ar mushrikai a tare da shaidan wanda ya tabar da su yayin da suka haɗu sai shaidan ya juya ya gudu ya ce wa mushrikai hakika ni na barranta daga gare ku tabbas ni ina ganin mala'ikun da suka zo don taimakon muminai, don haka ni ina tsoron Allah ya halakar da ni, Allah mai tsananin uƙuba ne, ba wanda yake da ikon ɗaukar uƙubarsa.